Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya dari biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar za su yi jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Alhamis tara ga watan Yuni shekara ta 2016. Sahabu Imam Ali ne daga nan gundumar colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Kakanun labarai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da harin da wasu Falasina suka kai Tel Aviv na kasar Isra'ila suka kashe mutane hudu da raunana mutum biyar. amurka tana son ƙasar rasha ta yi amfani da tasirinta domin a samu sukunin jigilar kayayyakin agaji na jin kai a ƙasar siriya duk da nasarar da tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ta samu abokin hamayyar ta sanata bani sanders bai nuna alamar ya sadu da ba kanun labaran kenan boso tana cikin hannun sojawanmu na nijar tun mana safe da aka wannan harin kuma an ƙara kan soja waɗanda suke kama ma waɗanda suke nan dama lokacin da an kawo wannan hari kakakin gwamnatin Nijar asma na malam isa kan hali da ake ciki a boso bayan harin da yan bindiga na boko haram suka kai a makon jiya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Wasu 'yan bindiga Falasina guda biyu sun buɗe wuta a kan wasu mutane waɗanda suke sayayya da kuma wasu suna cin abinci kusa da ma'aikatar tsaron Isra'ila a birnin Tel Aviv jiya Laraba da daddare suka kashe mutane hudu da raunana mutum biyar. 'Yan sandan Isra'ila sun bayyana harin a zaman harin ta'addanci kuma sun ce 'yan bindigan sun yi amfani da bindigogi ko kuma makamai masu sarrafa kansu. Haka kuma 'yan sandan Isra'ila sun kama maharan. ɗaya daga cikin maharan yana kwance a asibiti bayan da aka harbe shi 'yan sanda sun ce maharan guda biyu 'yan uwan juna ne daga garin hebron na gabar yammacin kogin jordan ma'aikatar harkokin wajen amurka daga kasan harshe ta yi allah wadai da harin da ta bayyana a zaman aikin matsorata akan farar hula waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Amurka ta ƙara ƙabin matsa ƙasar Rasha lamba ƙawar Siriya akan cewa ta yi amfani da tasirin ta wajen ganin an kai kayayyakin agaji na jinƙai a wuraren da aka mamaye a ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce amurka ta buƙaci rasha da ta yi amfani da jiragen samanta a siriya ta yi jigilar kayayyakin agaji na jinƙai zuwa yankunan da sojojin shugaba bashar al suka, suka hana a kai gare su jiya laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce a zahiri rasha tana da hanyoyin da za ta yi jigilar kayayyakin asiriya to amma kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ki ta faɗi hanyoyin da amurkan ta bi ko ta yi amfani da su wajen tuntuɓar rasha akan wannan batu mr tona ya ce amurka ta ji takaicin cewa rasha ta ki ta ɗauki wani mataki tun taron da suka yi a watan mayu a saboda haka ya ce suna zirawa rashi ido ta yi amfani da tasirin da ta ce tana da shi kan gwamnatin na shugaba assad a yayin da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton take jin daɗin nasarar da ta samu na ikirarin cewa ita ta samu yawan ƙuri'un wakilan zama 'yar takarar shugabar ƙasa ta jam'iyyar democrat ita da abokin hamayyar ta bani sanders sun kusa cimma abin da magoya bayan jam'iyyar suke fatar zama lokacin sasantawa da haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar kafin babbar taronta da za ta yi a ƙarshen watan Yuli idan Allah ya kai mu. Hillary Clinton ta yi ƙirarin samun nasarar zama 'yar takarar shugaba bayan nasarorin da ta samu a jihohin California da New Jersey da New Mexico da kuma South Dakota. Hillary Clinton za ta zama macen farko da wata babbar jam'iyyar siyasa za ta tsayar 'yar takarar shugaba Shi kuwa Sanata Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da kuma Montana. To amma duk da wannan matsayi da Hillary Clinton ta kai, babu alama cewa Sanata Sanders ya saduda. Domin a wani jawabi da ya gabatar a ranar Talata da daddare a Santa Monica, jihar California, Sanata Sanders ya faɗawa magoya bayansa cewa ya ƙudura aniyar ganin ya hana Donald Trump, wanda ake kyautata zaton shine zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican lashe zaben shugaban ƙasa yana ci gaba da nuna taurin kai domin yana cewa za su ci gaba da yin aikin ganin sun sami nasara a zaben tsaye da ɗan takara da za a nan washington dc a makon gobe idan allah ya kai mu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa da murai amurka a nan washington dc jiya laraba mazauna wani garin kasar turkiya suka kai hari kan wasu 'yan jarida guda uku ciki har da guda biyu wakilan muryar amurka da suka je daukan rahoto game da wani bam da ya tashi a garin midiyat na kasar wakilin sashin turkiya na nan muryar amurka mai suna mahmud bozarsian ya yi bayanin cewa yana ɗaukan hoton bidiyon abin da ya biyo bayan wani harin bam da aka ɓoye cikin wata mota a lokacin da wasu mutane suka bukaci cewa ya daina ɗaukan faifin bidiyon ya ce mutane sai suka jejjefe shi da duwatsu suka fasa kamaransa na bidiyo an kwantar da mr bozarsian a asibiti saboda raunukan da ya ji haka ita ma wakiliyar sashin kurdawa na nan muryar amurka mai suna hatis kamar ita ma tana ɗaukan bayanan harin bam ɗin ne a lokacin da wasu mutane suka buƙaci da ta daina ɗaukan hoton bidiyon ita ma mutanen sun kai mata hari da duwatsu suka raunana ta a kanta Mrs. Kamer ta faɗa muryar Amurka cewa mutanen sun ci gaba da dukanta har bayan da ta faɗi. Mr. Bozarsian ya ce duk da cewa akwai 'yan sanda a wurin amma babu wanda ya kokarin ceto su. To amma kuma a wani jami'in ofishin jakadancin Turkiyya nan Amurka da ya ce a saƙa sunansa ya ce 'yan sanda sun yi ƙoƙarin kare 'yan jaridan. An haramta wa shahararriyar 'yar wasan kwallon tennis ta ƙasar Rasha Maria Sharapova yin wasa na tsawon shekaru biyu. a saboda ta faɗi gwajin ganin ko akwai alamun ƙwayoyi masu kusa da hankali a jikinta a wajen wani wasa da suka yi a ƙasar australia a watan janairu wa'adin haramcin ya fara daga ranar 28 ga watan janairu lokacin da ta yi wasanta na ƙarshe jiya ne wata kotun tsayar da 'yan wasan tennis mai mutum uku da hukumar wasan tennis ta ƙasa da ƙasa ta kafa ta yanke wannan hukuncin. Maria Sharapova ta ce za ta ɗauka ƙara wannan hukunci da aka yanke mata. A ranar bakwai ga watan Maris a wajen wani taron 'yan jarida a birnin Los Angeles nan Amurka ta ce da aka gwada ta a Australia an gano burbushin ƙwayar maganin meldonium da ta ce ta yi shekaru goma tana sha saboda matsalar rashin lafiya. A wajen gasar da aka yi a Australia, Serena Williams ta nan Amurka ce ta doke ta a gasar quarterfinals da suka yi. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. to madalla jamhuriyar Nijar ta nemi tallafi daga hukumomin ƙasa da ƙasa da ƙawayenta domin agaza 'yan gudun hijira saboda matsalar harin boko haram na baya nan amma da farko bari mu buɗe shirin daga abuja najeriya inda la'akari da mawuyacin hali da jama'a suke ciki majalisar dattijan ƙasan ta bakin sanata ibrahim wato ta ibrahim gobir za ta kafa hukuma wacce aikinta shine yaƙi da talauci ga rahoto da, da madina dauda ta aiko mana ina tare da mutane na ga yadda suke na ga 'yan najeriya suke na ga ake da matsaloli na rashi a talauci a ƙasar nan saboda haka ma ga cewa ya cincinta a ƙirƙiro wata hukuma wadda za ta dubi duka irin waɗannan abubuwa waɗanda ake na taimakawa talakawa don a san cewa an ci gaba a halin yanzu babu wannan hukuma. Sanata Ibrahim Gobir kenan da yake bayyana mini hujjarsa na kawo wannan kudirin dokar. Gwamnatoci da suka shuɗe tun daga mulkin Olusegun Obasanjo zuwa na Goodluck Jonathan sun bullo da hukumomin yaye talauci daban-daban kama daga NEEDS zuwa na PEP da SHOPI sun yi suna amma ba su yi karko ba sanata malam ali wakili shine shugaban kwamitin yaƙi da talauci da kuma walwalar jama'a ya ce kwamitin sa zai dage domin tabbatar da wannan hukuma ta ɗore idan an kafa ta game da na gaya miki duka uh, hukumomin masu zaman kansu na duniya da ita kanta majalisar ɗinkin duniya da kuma ita kanta majalisar haɗin kan afirka african union in kika duba sun fito da wasu shirye-shirye ai wanda aka tashi daga millennium development goal aka koma sustainable development goal duk wannan magana yadda za a kawar da talauci ne kuma kamar yadda kika lura gibi da ake samun cewa abubuwan nan suna mutuwa da gwamnatocin da suka shuɗe shine cewa babu wata ma'aikata ko cibiya na dindindin da aka kafa ta yadda in ka je ma ka tafi wani zai zo ya ci gajiyanta to mu guje ma abin da muka ga ya faru ne shine yanzu muke neman wannan cibiya daga bisani shirin kaddamar da hukumar ya samu goyon bayan sanata philip a ruwa gyunka ya yi talauci abin kowa mu mutane na wanda muka gani cewa muna zama tare da jama'a talakawa tunda kika gan shi ya kawo wannan hukuma ta yayi talauci na tabbata cewa ya san zafin talauci Goyon baya na musamman ya fito ne daga kakakin fadar shugaban kasa Garba Shehu inda ya ce shugaba Buhari yana daukar mataki na ganin cewa jama'a sun samu sauƙin rayuwa nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Nijar ta yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma ƙawayenta su tallafa mata domin ta agaza a 'yan gudun hijira su dubu hamsin da harin Boko Haram ya tilasta a gudun hijira. Ga Suleiman Barma da ci gaban wannan rahoto. sannan rudanin da aka shiga bayan da wasu rahotanni suka ce askarawan boko haram sun kwace iko da garin na boso ya ƙara tayar da hankalin jama'a kafin daga bisani sojan gwamnati su ba da sanarwar maido da al'amura a hannunsu gwamnatin ta nijar a wata sanarwa da ta bayar a ƙarshen wani zaman majalisar ministoci bayan dawowar ministan tsaro daga yankin Nadifa, ta bayyana shirin ɗaukar matakan gaugawa domin tallafawa waɗannan bayan allah da aka kiyasta cewa yawansu ya kai dubu hamsin sannan hukumomin na nijar sun buƙaci ƙasashe aminai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su agaza asuma na Malam Isa shine kakakin gwamnatin Nijar. Cikin sanarwar eh, wadda muka fi jiya mun ce Boso tana cikin hannun sojawanmu na Nijar tun mana safe kenan da aka wannan harin. kuma an ƙara kan soja waɗanda suke kama ma waɗanda suke nan dama lokacin da an ka wannan hari gwamnati da shi da abokan hulɓashi masu hannu da shuni za a ɗauki ƙarfafan matakai saboda waɗanda suke bar gidajensu ya kasance an kawo musu tallafi kamar yadda aka ci gaba da kawo shi ga waɗanda suka yi ta tun da shekaru biyu da uku da suka fice. Tuni dai kungiyar agashi ta kasa da kasa Red Cross ta bayyana cewa ta tanadi tallafi domin 'yan gudun hijira sai dai akwai bukatar ɗaukar matakan tsaron jami'anta kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a a wannan kungiya daɗi Umaru ya bayyana. Shi ka san dama in ka ce yanayin tsaro ya taɓarɓare ana cikin eh, halayen eh, hare-hare matsala ta farko ka samu ka kai ga 'yan hijiran ne kenan dole sai an tattauna ta da gwamnati a ji ko cikin wani jahohi ne su suke ko kuma samu izinin ta cikin jahohin nan don da mutanen agaji ma dole su ma sai sun samu kariya ba dole ne sai sun ta su zawa amma dole ne sai sun samu ehm, authorization na za su ce musu kuna ekuje mu yau yan red cross muna da abokan aiki mu da suke cikin shahohin nan suna bincike har sun kai taimako na ruwa a zancen garin muke na yanzu game da matsalar tsaro da ke da kwai mutane a cikin hijira suke ka san suke an waksa suke gobe ba kenan dole ne sai an tattauna tare da su an gane inda inda za su zama dan a samu akai musu taimako kuma binciken ya kamata ya nuna inda suke zama zaman ne matsalar su eske suna da ruwan sha akwai rijiyoyi dole ne sai an je an yi rijiyoyi ko ko rijiya ta ɓaci ne ko ko miye bukatar su alhamdulillah a yau zance da muke mu da yan red cross a difa muna da abinci muna da kayayyaki da muke kan mutane. Haka kuma a washe garin kiran na gwamnatin ta Nijar dangane da halin da jama'a suka shiga a yankin na jagoran haɗin gwiwar rassan wakilcin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar Fode Ndiaye ya kai ziyara ofishin Firaminista Birjira Fini domin tantaunawa akan wannan batu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. rundunar 'yan sandan najeriya tare da haɗin kai da bankin samar da gidaje na najeriya sun gina gidaje fiye da 60 a jihar adama domin kuratun 'yan sanda har zuwa masu mukaman speto speto karkashin wani shiri da babban speto janar na 'yan sandan ƙasar mai barin gado a rasa ya bullo da shi an gina gidajen kan kuɗi sama da miliyan 300 ga abinda waɗanda shirin ya amfana suke cewa lokacin da aka fara yi wannan gida akwai gunaguni akan cewa ba zai haifar da abu mai kyau ba amma yau ya zama tarihi a zahiri abin da na gani wanda suka gabace mu suka yi ritaya gaskiya abun kaito waɗansu za su yi ritaya ba su da mahalli waɗansu ma za su zauna a gidan bariki ba gida a bariki ba gida a gida to amma da wannan yanayi mun yi sa'a kwarai domin mun zo mu samu za mu mallaki gida na kanmu wayansu yawancin su sun yi ritaya ba su samu gida ba amma yau a ce gashi nan a wannan shekarun da nake da shi gashi yau Allah ya sa muka kasance mun samu gida sai mu ce ma Allah mun gode kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali wanda ya wakilci Sufeto Janar na yan sandan Najeriya ya faɗa a hirar da yi da shi cewa an tsara shirin ne domin ranta wa ƙananan jami'an yan sanda gidaje domin rage matsalar da suke fama da shi musamman ma lokacin da suka yi ritaya ai shi Inspector General of Police ya yi mana kokari ga wannan gine-ginen da aka yi an we hope cewa wai zai rage ma 'yan sanda hushi rikici da ake yi a gari da ake yi da su da insurgency da ake da shi it will benefit everybody insha Allah. Daga cikin wannan adadi na gidajen an ware kashi saba'in wa jami'an 'yan sanda saura ragowar kashi talatin kuwa ga farar hula wanda shugaban kwamitin kyautata hulɗa tsakanin 'yan sanda da farar hula na jihar Adama Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ya bayyana da cewa ya ƙara jaddada lakabin nan na ɗan sanda abokin kowa. Tsarin yana da kyau ainun kuma abin da ya fi burgewa ciki an ce 30% na civilian ne wato mutane da fara hula za su zauna tare da 'yan sanda kaga wannan ma zai kara dangon zumunci tsakanin ainihin mutanen gari da dan sanda za a daina keman juna malam baba muhammad jami'in bankin samar da gidaje na tarayya da ke jihar adama ya yi mini bayanin tsarin samarwa masu karamin karfi gidajen idan shi ma'aikaci ne na gwamnati ana cire 2.5% a cikin kuɗin basic salary nasa ana remitting a federal mortgage bank to a doka din kuma idan aka kai kuɗi na wata shida ko da naira naira ne ko minka na ɗinsa komin yawansa 2.5% ɗin nan mutum zai iya zuwa ya nemi loan. Shugaban ma'aikata na jihar Adama barista Musa Kaibo wanda ya wakilci gwamna Muhammadu Umaru Jibril Labindo a wurin kaddamar da gidaje na ƙananan jami'an 'yan sanda da ke Sangere kan hanyar numan zuwa Yola fadar jihar Adamawar ya ba da tabbacin gwamnati za ta samar da muhalli a ƙananan hukumomi 21 domin gida irin waɗannan gidajen. Wannan muke so don yaushe suna neman fili za a basu yau ko gobe aka zo aka ce wani agency ko police suna so su yi na abubuwa ko a local government za a basu filaye su Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya ce ka bene a hankali ganga. A Nijar kuma kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare wasu 'yan jarida biyu kan zargin wallafa wani abin fallasa da ya hada da sunayen uwar gidan shugaban kasar da wani babban hafsan sojin tun kwanaki hudu da suka wuce 'yan jaridan suke hannun 'yan sandan farin kaya ga su muni barma da ci gaban wannan rahoto. daga tsakiyar watan mayun da ya gabata kawo farkon watan nan na yuni jaridar le ta bankaɗo sunayen manyan mutane da suka hada da matar shugaban ƙasa malika isuhu da babban hafsan hafsoshin niger janar sani garba da shugabar kudin tsarin mulkin ƙasa madam khadija tuli a jerin sunayen mutanen da ke rubuce a wata takardar da ke fayyace wasu waɗanda ake hasashen sun yi cuwa-cuwa a jarabawar jami'an kiwon lafiya wacce aka soke a watannin baya sakamakon harkallar da ta dabaibaye ta bayan ya saurare su na tsawon wasu 'yan awoyi alkali mai tuhuma ya yanke shawarar ta sakeyar waɗannan 'yan jarida zuwa gidan yari har zuwa lokacin da aka waiwaye su yayin da aka sallami mamallakin madaba'ar da ke buga jaridar tale kuriye wato sumana idrisa maiga da sharaɗin za a waiwaye shi nan gaba kaɗan shugaban ƙawancen ƙungiyoyin 'yan jarida baba alfa ya nuna rashin jin daɗi akan wannan mataki mulkin Muhammadu yusuf ya taka doka tun da yau an dauki dan jarida mai sunan Musa Dodo, shugaban jaridar Kuriya za a kai shi kaso ba cikin ka'ida ba. tunda laihin da ake tuhumar da shi ba laihin nan bai tabbata ba menene laihin aka ce ya ba da labari da bai kamata ya bada ba labarin ina ya huto labari cikin nan gaban alkali labari ya huto tunda mutanen da aka ce su ne suka yi kulla kulla cikin jarabawa na daukan ma'aikata na likita na kasa gaban alkali ne suka huddo takarda suka ce ga mutanen da suka ce mu aikata wannan lalata aika aice wannan takarda ne kuriya ya samu ba a bayan da aka kare wannan shari'a ya ba da labari ina laihi ya zuwa yanzu gwamnati ba ta ce komai ba a kan wannan batu to amma kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki alhaji asmanu muhammadu ya yaba da matakin na alkali shugaban kasa na ɗauki alkawali da cewa duk wanda sun ka taka doka duk wanda suka ci amanar mutane a cikin wannan aiki za a kama shi a kashe shari'a to mi dalilin ba kuma sai cancan ƙarya neman ku bata sunan mutane bayan iyalin shugaban kasa sannan nace shugaban rundunar sojojin Nijar sannan wannan mata ta kurkun sunan waɗannan mutanen naku shekara nawa kusan shekara biyu da rabi suna bata mata suna abin da mayan sun kai gayi shine sannan kuma sun ci gaba da wannan aikin ba daidai bane kasar Nijar wacce ta sha yabo a shekarun baya a game da batun kare hakkin yan jarida ta fuskanci koma baya a rahoton kungiyar RSF na 2015 mai ce wato yancin faɗin albarkacin baki saboda dalilan da aka danganta da cin zarafin yan jarida akan aikin su Sule Muni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a karamar Suleiman A ƙaramar hukumar Cancaga binciken da suka gudanar a fannin makarantun firamare ya sa an gano makarantun firamaren har guda 22 da ƙaramar hukumar ta Cancaga ta share kimanin shekaru goma tana biyan albashinsu alhali babu waɗannan makarantu a wannan karamar hukuma. za ku ji wannan rahoto da ma wasu rahotanni cikin shirin hantsi kuna sauraron labarai da rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe ɗaya da kusan minti ashirin da ɗaya na dare ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba ku tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri abdu ke fata iyali na lafiya. Bari mu yaye kallabin shirin da ta yi Amurkawa mata murnar kafa tarihi inda aka samu macen farko da wata jam'iyya za ta tsaida takarar shugaban ƙasa. Da fatar nan ba da jimawa ba wannan ci gaban zai iso ƙasashenmu na yammacin Afirka. To dangane da batun 'yan matan Chibok, makon jiya shirin domin iyali ya hira da sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok waɗanda har yanzu 'ya'yansu ke hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Wanda ya bayyana cewa iyayen 'yan mata goma da ke karatu a nan Amurka sun sa hannu a wata takarda da neman kungiyar da ta yi masu hanya zuwa karatun ta miƙa harkokin kula da su hannun gwamnatin tarayya. To kamar yadda muka alkawarta shirin domin iyali ya yi hira da Mr. Paul Gadzama ɗaya daga cikin shugabannin cibe da take ɗaukar ɗawainiyarsu domin mai da martani kan zarge-zargen da sakataren Lawal Zanna ya yi. Ga abin da Paul Gadzama ke cewa. Dama tun da farko mu dama gwamnati ne da hakkin ilimintar da yara nan da lura da su. Amma da bai faru haka ba mun mika wuya muka yi muka taimaki yaran muka fitar da su zuwa america su samu ci gaba da ilimin su domin kafin mu yi haka din yan matan da muka da muka ɗibo su daga kauyuka da iglesia mu ta taimakai mu ta ɗibo su daga eh, kauyukan su eh, suka kawo su sai muka gani cewa eh, magana makaranta ko kuwa ilimi ma ya fita daga ransu gaba daya sai muka karfafa su cewa dole su ci gaba da ilimi shine maganin irin damuwan da ke faruwa saboda haka da muka samu zarafi ta wajen wani danwa a can america muka tura su sun samu makaranta wannan danwan ya taimaka ya samu musu duk da kudin jirgi muka tura su daban-daban daban-daban mun ci gaba da haka sai muka tuntube gwamnati a lokaci daban-daban tun lokacin jonathan duk da gwamnatin amma ba mu samu amsa ba so yanzu in gwamnati ta ce tana so ta ɗauka dama hakinka ne amma yana da kyau a ɗauke shi kuma ta hanyar adalci da kuma ba da hayaniya ko kuma da, yaudara ba. To, bisa ga hirar da muka yi da shi sakataren kungiyar iyayen ɗaliban makarantar sakandaren Chibok ɗin nan da kungiyar boko haram ta sace ya yi nuni da cewa iyaye ne ba su gamsu da yadda yanayin karatun 'ya'yansu a nan ba shine suka rubuta wasiƙa suka sa hannu suka kai korafi na cewa a janye kula da waɗannan yara daga hannun wannan kungiya mai zaman kanta da ta ɗauki alhakin ilmantar da su a nan amurka da na ji wannan labari na yi mamaki kwarai da gaskiya domin ɗaya ni ban san shi wannan sakatare din nan ba ba mu taɓa hulɗa da shi ba mu taɓa magana da shi ba na biyu ba iyayen da ko ɗaya da suka yi mana kuka ko kuwa sun ce akwai damuwa akwai lokacin da ɗayan iyayen ya taba kira ni ya ce gashi fa an mata su cewa dole su mika yaran nan ma gwamnati amma in ba su ji daga wurin mu ba ba za su yi ba a bayan da aka yi interview na kiran da kuka yi da ciwon nan sakatare sai wasu iyayen daban-daban uku ko hudu suka kira ni sun fusata sosai cewa ba gaskiya a cikin cewa sun sa hannu a wani takarda su mika 'ya'yansu da gwamnati sun matsu sosai ba su ji daɗi ba so wannan ya nuna cewa akwai rashin gaskiya a cikin matakin da aka ɗauka. Shi a cikin hirar da muka ya kuma bayyana cewa iyayen yaran nan ne a cikin talaucinsu suka sai da abin hannunsu suka biya kuɗin tafiyan 'ya'yansu zuwa nan Amurka. Ina gaskiyan wannan bayani? Ba cikakken gaskiya ba ce. Da farko wannan ɗan wanda yana Amurka da ya fara wannan ƙoƙarin taimakin 'yan matan Chibok. Ni ma ban san lokacin ba ya tura kuɗi ma wani iyaye da wani sarkin ɗayan gari cewa su saya passport su yi passport su tura zai yi kokari neman musu makaranta da kuma visa. Sai sun je su yi passport photograph kawai sauran kuɗin wannan suka kwanta a kai. da ya tuntube mu cewa mu ci gaba da taimaka ya matan cibo sai muka shawarta cewa in za mu samu goyon baya kuma in za mu nuna da gaske iyaye suna ciki da su ne su su biya kuɗin passport da na visa haka din aka yi amma kuɗin jirgi kuɗin tafiye-tafiye a cikin gari kuɗin zama domin wayanan 'yan matan sun zauna tare da mu watanni akwai wanda mata zauna har ta yi shekara a wurinmu ba ta samu tafiya ba amma sauran yan matan ba wanda ta yi zama kasa da wata uku a gidanmu muna lura da da su i mun bukaci iyaye su biya kuɗin international passport da visa fees kawai sauran ayyukan duka mu muka ɗauki nauyan har da kuɗin jirgi zuwa america shi ɗanwa ne ya nemi kuɗin jirgi ma ya matan nan goma suka je america abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Paul Gadzama, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ta ɗauki ɗawainiyar kawo waɗannan 'yan matan sakandaren Chibok nan Amurka, da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. Sama da la'agai da malamai a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin wannan wata na azumi. Bismillahirrahmanirrahim. sadakallahul azim ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya wasu 'yan bindiga falastina guda biyu sun buɗe wuta a kan wasu mutane waɗanda suke sayayya da kuma waɗanda suke cin abinci kusa da ma'aikatar tsaron isra'ila a birnin tel aviv jiya laraba da daddare suka kashe mutane hudu da kuma raunana mutum biyar Tuni ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin da aka kakkausan harshe. Amurka ta ƙara ƙaimin matsawa a ƙasar Rasha ƙawar Siriya lamba a kan cewa ta yi amfani da tasirinta wajen ganin an kai kayayyakin agaji na jin kai a wuraren da aka mamaye a ƙasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka ta buƙaci Rasha da ta yi amfani da jiragen samanta a Siriya yi jigilar kayayyakin agaji na jin kai zuwa yankunan da sojojin shugaba Bashar al-Assad suka hana a kai a gare su. A yayin da tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take jin daɗin nasarar da ta samu na ikirarin cewa ita ta samu yawan ƙuri'un wakilan zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat, ita da abokin hamayyar ta bani Sanders sun kusa cimma abin da magoya bayan jam'iyyar suke fatar zama lokacin sasantawa da haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar kafin babban taron jam'iyyar da za a yi a ƙarshen watan Yuli idan Allah ya kai mu. To madalla da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a safe nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun musallama muna miƙa ta'aziyya ga baban gida Ahmed Babuwa da magaji Ahmed dan sandan Najeriya Cote d'Ivoire saboda rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Rakiya yayan Hussai wacce Allah ya wa rasuwa cikin daren nan. Allah ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin jimai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya